A bangaren fitowar mutane ma zaben gwamnonin da ake yi a yanzu ya zarta wanda aka kammala na shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki na kasa To amma duk da haka an ɗan sami 'yar hatsaniya a wasu mazaɓin. Shehi mai salati magidanci ne kuma ɗan siyasa ya ce sun shawo matsalar da ta kunno kai a su kuma an ci gaba da kada ƙuri'a ba tare da matsala ba. Kuma me ya taso dai Allah ya sa mun yi sa. an dora yanzu ana ci gaba da dangwale mutane suna yin zaɓe cikin nutsuwa. Wannan hayaniya da ta taso dan saɓani ne kuma dama zaɓe ba zai taɓa yiwuwa ba a sami irin wannan ba. In ba ga wannan ba za a ga wannan, in ba ga wannan ba za a ga wannan. da kenan a mazaɓar goburawa da ke ƙaramar hukumar fage inda wani bebe ke korafin an tsallake shi a layi. to Allah ne kaɗai yake gane karatun bebe. Amma duk da haka na zanta da Bilkisu Ado mai sa ido kuma guda daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu sanya ido a kan zaben wacce ta yi korafin cewar ba a cika alƙawarkan samar musu da kayan aiki a matsayin su na masu bukata ta musamman ba. Domin har yanzu fom ɗin nan na CE40H ba mu same shi ba, ba mu da bird ballot papers kuma yanda suka ce za su samo wa kurame abubuwan yanda za su yi kuri'a duk ba a samar ba da kuma su magnifying glass ɗin da aka ce za a babba al'ada ba a yi ba domin kuma gaskiya in dai aka gama wannan zaben za mu yi rubutu mai karfi daga kungiyoyinmu na masu bukata ta musamman domin gaskiya ba mu ji daɗin abin da INEC ta yi mana ba ba mu ji daɗin yadda ba karɓi census din masu bukata ta musamman a wannan zaben da muke yi ba. Mata da dama dai sun fito zaben har ma na zanta da su inda suke cewar sun zaɓi cancanta kuma suna roƙon Allah ya tabbatar da abin da suka zaɓa. Ai wancan ma mun fito wannan ma kuma ga mun fito alhamdulillahi kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Gaskiya ba wata matsala da muka fuskanta alhamdulillahi mun gode wa Allah ga mu muna ta jami cikin kwanciyar hankali kuma mun yi zaɓe mun zaɓi abin da ya cancanta. sai dai kuma duk da cewar galiban ana zaɓe ba tare da wata matsala mai ƙarfi ba amma daga bisani an sami rahotannin fasa akwatunan zaɓe a wasu mazaɓu wanda daga bisani bincike zai gano ainihin yadda matsalar take nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.